Sai ka aure ni dole, littafi na saba'in da hudu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai, Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabin mu annabi rahama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabban sa da ma suka bi sha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar Amma littafin sai ka aure ni dole littafi na Saba'in da hudu yayin da littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda ya kai hannunsa ya dafe goshinsa sosai yana son tuna ma inda ya san fuskar amma ya kasa tunowa a hankali hankali ya soma jin kansa na jujjuya masa ya kasa dagowa har ma madanshe ma ta lura da yanayinsa ta dafa kafaɗarsa tana tambayar sa ko lafiya ya kasa cewa da ita komai illa miƙewa tsaye da yayi da ƙyar yana ɗan layi a littafin da ya gabata masu saurare aure ne muka dakata littafin ya samu rubutu daga Aisha A Bagudo wanda ne Abaka Sadiq namiji wanda ke karanta muku shi a ƙarƙashin ɗaukar nauyin wata baiwar Allah mai suna Maryam Muktar da take zaune a ƙasar Saudiya sai mu ɗora ba tare da ɓata lokaci ba madan shema ta yi saurin miƙewa tsaye wannan karin tare da su a'din suka miƙe sai dai fa ita sa ɗin ba ta samu damar karasawa inda yake ba saɓanin madam shema wacce ma ta riƙo hannunsa tana masa sannu tare da ɗaukar ruwan roba ta buɗe da sauri ta tsiyaya masa cikin glasgow ta miƙa masa amma ya kasa amsa saboda har a lokacin hannuwansa duka na dafe da goshin kansa haka ma ƙarasowa ya yi yake ɗin yana tambayarsa ko lafiya da ƙyar ya iya ɗaga masa hannu Madam Shema na ganin hakan ta nufi ɗakinsa da shi suna barin falon su har ta nan nauyin ajiyar zuciya ta zauna jakwaf tana runtse idanuwanta. Tun daga kan hanyar su ta zuwa ɗakinsa take masa sannu har ma suka ƙarasa ta zaunar da shi akan doguwar kujera three seater tana sake tambayar sa hannunsa kawai iya ɗaga mata yana sake dafe kanshi da yake jin yana masa wani irin juyawa Ƙwaƙwalwarsa na cracking son tuno ma wani abu yake a hankali ya zame ya kwanta ita kuma ta koma inda sa ɗin ke suke fama da eke Swart da ta nemi birkice masa saboda ganin fuskar a mahabuba, Abdul ku zauna man, kuna tsaye haka? Wani lokacin ma yake wani lokacin haka yake yake samun ganshi a ciki kafin nan daga baya ya dawo normal. Amma ya kamata ku ga doctor domin barinsa haka bai yi ba. Doctor kuma Abdul kai ma fa idan aka ce maka kamar Sama Habu baya ganin doctor ai ba za ka yarda ba ko? Yanzu haka na kira doctor ɗinsa ma zai zo yanzu. Falon ya ɗauki shiru bayan Madam Shema ta ba da umarnin kawo musu abinci. Gabansu sheƙe ke da abubuwan ciye-ciye da shaye-shaye, nau'in kayan marmari daban-daban na kayan itatuwa da dai nau'uka na abinci kala-kala kai abinci dai ga su nan masu nagarta birjik. Ma'aikatan gidan ne suka shiga kowa kai suna ta shiga ma'aikatan gidan ne suke shigowa kai kawo a falon suna entertainment su eke eh, har zuwa sanda ma suka gama jero komai suka kama gaban su duk wannan karama da aka musu amma babu wanda ya ci wani abu daga sa'addin har eke kasa cin komai suka yi sai itatuwa tattaunawa da suke da madam shema yayin da har a wannan lokacin samabin ma bai samu damar sake fitowa ba madam shema ta matsa musu su ci abinci a daidai lokacin da likitan samabin din ya karaso cikin sauri madam shema ta miƙe tsaye tare da nufan ɗakinsa tsawon mintuna talatin bayan shigar su suka sake fitowa fitowa tare tana masa godiya sannan ta da inda su aiki din ke zaune ta zauna tana musu sannu da zama har yanzu ba ku ci komai ba ko nau'ikan abincin namu ne ba su yi muku ba ne ku faɗi wanda kuke so sai ya dafa muku ko akwai masu girkawa Kar ki damu madam yanayin samu abin ne karya mana zuciya yanzu dai ya yanayin jikin nashi Kar ka damu ya ma samu ba fa yayi bacci na san dai da zarar ya tashi zai dawo daidai ta karasa magana tana cewa gaskiya Abdul matarka ta yi matakar kama da mai gida ta tamkar ma tsaka kara yake murmushi ni ma haka na gani tun ranar farko da na so mu ɗaura idanuwa na akan shi ita ma yanzu kamannin su ne ya firgita mata wanda ya sa har kika ga ta haka madam shema ta yi numfasa ta sake karewa halittar jikin su haɗin kallo tana jinjina kamar su da mai gidanta tsawon lokaci suka ɗauka suna zaune suna hira kafin nan daga baya suka yi mata sallama suka bar gidan Tun da suka koma masaukinsu ta samu guri gefen bakin gado ta zauna tare da zabga uwar tagumi tana tunanin abubuwa da yawa. Kusan mintuna goma ta ɗauka zaune a gurin tana ci gaba da zurfafa tunanin, ta haɗe da mamakin tsantsar kamanni da mutumin da aka kira da hakika Haƙiƙa kamanninsu da shi ta tabbace uwa uba ce Eh, kamannin yana tabbace da uwa uba kuma kamannin fuskar mahaifinta da take hangowa a tattare da shi a hankali ta miƙe tsaye zuciyarta na wani irin harbawa ta shiga kai kawo a cikin ɗakin hannuwanta duka sarƙafe a cikin juna gabaki ɗaya ta kasa sukuni ta kasa tsaye ta kasa zaune ta dinga zagaye ɗakin daga ƙarshe dai ta sake faɗawa saman gado ta kwanta flat rubda ciki tare da runtse idanuwanta daidai lokacin da yake fito daga batirin kugunsa ɗaure da farin tawul iya cinyarsa kallon ta ya ga gabaki ɗaya yanayinta ya sauya kuma ya ce tunaninta a dukkan alamu ma tunaninta ya bar gangar jikinta cike da natsuwa ya summa kokarin karasawa zuwa inda take kwance yana sanya hannuwansa duka yana birkito ta tare da tsura mata maitattun idanuwansa yana kare mata kallo sannan ya kamo ta ya zaunar da ita shi ma janyo karamar kujera ya zauna tare da kamo hannunta yana fuskantar sa sosai bai ce da ita komai ba sai dai a hankali ta ji yana murza tafin hannuwanta cikin nasa tsawon mintuna goma ya dauka zaune yana kallon ta yana murza hannuwanta kana ya numfasa tare da kiran sunanta su'adilla ta dago fararen idanuwanta hankali ta sanya cikin nasa ba tare da ta amsa ba sai idanun da ta kafe da shi me ya same ki me ke damun ki kowane abu ne ke damun ki ki faɗa min. ya nan ki ya dawo haka ya shiga jera mata tambayoyi yana sake matsowa kusa da ita har gwiwan na gogan na juna sai ga fararen ta sun so cikowa da ruwan hawaye kan shi ya shiga girgiza mata alamar a'a kar ta yi kuka ban ce ki min kuka ba abin da ke damun ki kaɗai na tambaye ki kin ji ko muryar ta na rawa ni ni fuskar fuskar mutumin nan da muka je gidansa ne fa tsaya min a rai Yemi ya miki kama da fuskar mahaifinki ko? Ta yi saurin girgiza masa kai alaman eh, tana kallon cikin kwar idanuwansa. ina hankalce da ke da kika ganshi kika shiga damuwa amma ina son ki cire wa ranki wannan damuwar dan ba mutumin da kike tunani bane kamace kawai ni farkon gani na da shi na shiga rudu da tashin hankali daga baya dai na san kamace kasancewar na san duk wanda ya mutu ba zai taɓa dawowa ba dan haka ki natsu ki kwantar da hankalinki hawaye ne suka shiga gangarowa bisa kuncinta ya kai hannuwansa yana goge mata wasu na sake zubowa ki yi hakuri Ahadbi ya kama fuskarta da duka hannuwansa yana kallon cikin kwari idanuwanta da suka fitar da ruwan hawaye ki daina kuka ki daina kukan maraici saboda kwari idanuwanta da suke fitar da ruwan hawaye ki daina kukan maraici saboda kina da ni ni dan ni din nan zan zame miki uwa uba dangi komai na rayuwar duniya zan zame miki abun alfahari ki sa wa ranki kina tare da komai naki ke ki sa ma ranki babu abin da kika nema kika rasa a duniya cike da matsananciyar tausayawa ya dinga rashin ta yana gaya mata wasu na soyayya masu sanyi da sanyaya zuciya har ma ta ji damuwar ta ta kau ko gurin bacci ma yana makale da ita yana zuba mata hirar soyayya iri mai sa iri-iri mai saka zuciya natsuwa. A hankali ya ɗan soma janta jikinsa sosai yana canza salon hirar su zuwa wani nau'in na daban. Wani irin soyayya da kulawa yake nuna mata mai tsayawa a rai da wuyar mantawa. Wata iriyar rayuwa suke wanda yasa sa sake amincewa wa amincewa kanta yake na nan da ita. ita kaɗai ne muddin ma yana nan da rai yayin da a ɗan tsakankanin lokacin nan ta sangarta kanta da shi ta nuna cewar babu kaman shi duk sanda ma za ta yi bacci baya ɗaukar ta sai dai da ɗumin jikinsa shi ko ko yaya ya ga ta yi shiru tana tunanin mahaifinta ko ko mahaifiyarta zai zo ya sunkuce ta ya yi ta juyi da ita a tsakiyar ɗakin don ta saki ranta ta mamanta da magana ta yi shiru akan makekin gadonsu tana tunani har sanda ma ya fito daga wanka ya ƙara so kusa da ita mina na dogon tunani kuma bayan yanzun nan zan so gare ki eh haba don Allah Allah me yasa kike yin haka hmm? ta ɗan harare shi ta ce ni ba tunanin ka nake ba umma na nake tunawa ya kwaikwaye yadda ta yi maganan yana murmushi sannan ya ce kowa ma haka kike masa magana kina wani kashe idanuwa ko Bata ba shi amsa ba illa ma fararen idanuwan da ta tsura masa tana kallon halittar surar jikinsa da ke kwance lub da kwantaccen gashin suma suna ta zuba sheƙi. Su'adillah ya kira sunanta cikin kasalalliyar muryarsa mai matuƙar kashe mata jiki. Kin san ko kina da kyau na fitina mai tafiyar da ruhin duk wanda ma ya kalle ki? Kin san da haka? Ko ko baki sani ba sai yanzu da nake faɗa miki. Ta ji maganar somehow ya sake yin magana. Inda na san ke ce farin ciki na da tun farko ma na yi saurin amincewa da soyayyar ke. Da ban bar ma kin sha wahalar rayuwa a kaina ba. Ya matso kusa da kunnenta ya zira harshensa ciki yana tsotsa sannan ya ci gaba da magana a hankali a halin yanzu abdulkabir ba zai iya rayuwa ba tare da ke ba a yanzu a halin yanzu abdulkabir ba zai iya rayuwa ba matuƙar ma babu ke a cikin duniyarsa duk abin da namiji zai bukata daga cikakkiyar mace kina da shi uwa uba ma daɗi da gamsarwa gurin kwanciyar aure kunyarsa ta sa ta rufe fuskarta da duka tafukan hannuwanta bai daina gaya mata zuntuttuka masu saka ta cin kunya ba har sai da ma ta ɗauki filo ta kwaɗa masa da sauri ta miƙe ta shige bayi ta bar shi yana nan yana mata dariya ba ta fi mintuna goma ba ta fita ta wuce kan resting chair ta zauna tana duban sa ya ƙara so ya same ta ya zauna kusa da ita har cinyoyinsu na gogan na juna ta miƙa masa fresh milk ya amsa ya sha ya miƙe ya kwanciyarsa kan cinyarta yana kiran sunanta Heartbeat. Ina ganin fa ranar Friday za a kaddamar da buɗe kamfanin da na zo ƙasar nan domin sa. Zuwa ne su za mu bar Korea zuwa kasar haihuwar haihuwa ta Spain. Inda kuma akwai inda kika fi so ki je honeymoon to shikenan sai mu je can ya karasa faɗar haka yana kamo tafin hannuwanta cikin nasa yana messaging a hankali a hankali yana ci gaba da dubanta tare da jin wani sauyi na daban gaba ki da ilahirin jikin jikinsa cikin sanyin murya ta ce ni me zance duk abin da kaga ya dace kai kawai dai dan bani da zaɓi ka shine nawa na gode sosai heartbeat ina matuƙar jin daɗin yadda kike min biyayya Allah ya miki albarka sai abu na gaba gobe idan Allah ya kai mu zan fita wani aiki mai muhimmanci ki min addu'ar samun nasara Allah ya tsare min ke a duk inda Allah ya tsare min kai a duk inda zaka sanya kafafuwanka Allah ya raba ka da sharrin mutum da aljani. Idan Allah ya yarda ka dinga samun nasara, idan Allah ya yarda ka dinga samun nasara a rayuwarka kenan. Ya duko da fuskarsa suna fuskantar juna tare da haɗe bakin su ya shiga tsotsa yana sauƙi nauyin ajiyar zuciya. A yadda yake ya zaci aikin da ke gabansa zai kammalu a yini guda sai gashi a kwanaki kullum baya samun damar kasancewa tare da ita sai tsakiyar dare a ɗan wannan lokacin ta sake gane yanayin rayuwa ta takan zauna ta yi tun ta, ta tuna rayuwarsu ita da mahaifiyarta rayuwar gidan yari da ta yi tare da su ganiya da gang ɗinta kowa kawo fitowarta daga ma gidan fursuna tare da muradin cimma burinta a kansa wanda gashi a yanzu burin nata ya cika sai guda ɗaya tal shine yadda za ta mai da mahaifiyarta ga danginta ita ma ta ji daɗin rayuwa kamar yadda kowa ke jin daɗi a hankali tunaninta ya ƙare kan gwarzon mijin nata namiji ɗaya tal tamkar ma da dubu ta dinga tuna yadda ma yanayinsa yake da matuƙar son tsafta murɗaɗɗen halin da ke da shi wanda ke saka mutum jin tsoronsa komai zai yi a rayuwarsa kai tsaye ne babu shakku ko tsoro a tare da shi sosai take jin damuwa da kaɗaicin da take ciki a halin yanzu da take zaune tana tuna abubuwan da yake dan yana ɗan sanya ta dariya sai ta yi murmushi ita kaɗai a ranta take tuna yadda abubuwa suka faru ita kanta ta san tana matuƙar mugun ƙaunarsa yadda ko jininta aka duba sai an ga ƙaunarsa na gudana a cikin jinin jikinta gabaki ɗaya ta rasa gane kansa a cikin sati tun safe zai fita kuma sai tsakiyar dare zai dawo yayi ya yi shirin bacci ya janyo ta jikinsa su kwanta ya yi ta romansin ɗinta ba tare da ya kai ga yin having sex da ita ba don kwata-kwata ma ta lura jarabarsa ma ta tsaya cak sakamakon aikin da ke gabansa yau kam tun karfe shida ya dawo tana lura da yadda yake kallon ta shi kuma ya damu ne ganin tunda ta yi masa sannu da zuwa bata kuma ƙara kallon inda yake ba ya kamo ta ya janyo ta jikinsa tsakiyar ɗakin yana shafa kirjinta kasancewar kayan da ke sanye da jikinta sun bayyana albarkatun ƙirjinta. kin yi kyau sosai heartbeat komai kika saka sun dace da jikinki a kullum in kika yi shiga yana yi miki kyau sosai ta zame jikinta ta yi gaba ta zauna a kan chair tana kallon TV ya biyo ta har inda take zaune ya tsuguna a gabanta ya tsura mata ido sosai har ma sai da ta juyo ta kalle shi ta dan harare shi ya ce oh I sorry oh sorry heartbeat daga yau komai ya zo ƙarshe ni ma ba a san raina ba ne abubuwan ne suka saka ni gaba jibi jibi idan insha Allah in Allah ya kai mu za za a yi bikin buɗe kamfani ɗin ko? Bayan kwana biyu aka shirya bikin buɗe kamfani duk inda AK yake yana maƙale da matarsa kamar dai zai maida ta cikin jikin shi. aka haka suka dinga birge mutane da ke gurin a madadin AK ya yanka igiya wacce za ta sada mutum da cikin kamfanin sai ya kamo hannun matarsa ya haɗe da nashi ya yanka ana ɗaukar sa hoto hatta fulawa da aka rataya masa a wuya cirewa ya ratayawa wanda ma hakan ya sake birge mutane da ya rataya mata idan ka kalli Sad ba za ka taɓa cewa tana da aure ba kasancewar yanayin jikinta mai azababben kyau ne da ɗaukar hankali an ba wa AK kyaututtuka masu ɗimbin yawa daga mutanen ƙasar Koriya yayin da duk kyauta da aka bashi matarsa yake miƙawa. Aike ya yi musu alkhairi sosai a harkar kasuwancinsa a ƙasar Koriya, don haka a daren da za su bar ƙasar zuwa Spain ya rubuta mata cek. na millions of naira, yayin da ya gama rubuta maƙudan muddin da zai bawa. AK ya samu alkhairi sosai a harkar kasuwancinsa a ƙasar Koriya don haka a daren da za su bar ƙasar zuwa Spain ya rubuta mata cek ɗin millions of naira yayin da ya gama rubuta ma maƙudan kuɗin da zai ba wa sadin ya mika hankali zuwa gaban miron da take tsaye tana gyara gashin kanta bayan ya taimaka mata ya ɗaure mata da daban ya rungumo ta ta baya yana shinshi na gashin kanta ga baki ɗaya hannuwansa na yawo a sassar jikinta ta yi shiru saboda shock ɗin da ta je a jikinta Ya dire hannuwansa saman ƙirjinta yana shafawa a hankali a hankali yana lumshe matattun idanuwansa. Muryarsa a kasalance kullum ƙara kyau kike yi wai wai me sirrin. Bata ce komai bai lalubo tafin hannunta ya cusa mata cik ɗin ya saki hannuwanta a hankali ta ɗago tana dubawa ya shiga raɗa mata cikin kunnenta. A yau ina cikin farin ciki mara misaltuwa kasancewa kasancewar na samu abubuwa masu matuƙar muhimmanci a rayuwata Samun mace ta gari mai tsananin ƙaunata da kuma abin da ya shafi fannin kasuwanci na. Hakan ya sa na ga dacewa na mallaka miki wani abu daga cikin abunda da na samu. Ta juyo ga baki ɗaya tana fuskantar shi, ya kashe mata idonsa ɗaya yana ci gaba da yawo da hannuwansa duka a jikinta, tare da lumshe mata mayatattun idanuwansa. A hankali ta fara girgiza masa kai alaman ba za ta amsa ba, shi ma ya shiga girgiza mata kai. Na daɗe ina tunanin abin da zan miki heartbeat, wannan ma ina ganin kamar ma sun miki kaɗan. Ta sake kallonsa tana jin tsincikewar zuciya. Ya yi murmushi yana matsowa da ita jikinsa sosai yana haɗe goshinsu da nata yana busa mata iskar bakinsa mai tattare da hucin numfashinsa karki ce komai akan wannan kyautar saboda kin cancanci fiye da haka na kasance mai tarin zunubi na ɗauki tsawon shekaru ina ɓata wa rayuwar 'ya'yan mutane duk da dai ba na sex da su amma na san zina nake aikatawa. Allah bai dubi mugayen na ba, ya haɗa ni da mace ta gari mai siffar kamala. Sauran kyaututtukan ma sai mun koma Najeriya, ya ƙarasa magana yana son kutanta zuwa kan gadonsa, wanda daga nan fa komai ya sauya suka faɗa duniyar abincin da ake yi. Kwanansu biyu kacal a ƙasar Spain da daddare Sa'a ta fito daga wanka daga cikin batirin ɗinta da suka sauka har ta gama shirin ta Eki na zaune yana kallon ta ya lura yanayinta ya biya sauya iya tunaninsa ummanta ta tuna ummanta ta tuna a lokacin ya so ya zo kusa da ita yana mata tafiyar tsutsa a tafin kafarta ta dinga ture shi tana kyalkyale dariya ya rungumo ta jikinsa yana rarrashin ta yana shafa bayanta dukkaninsu suna ta dariya ko da suka zo gurin kwanciya ma sai da ya lura fa da rashin walwalarta ya matse ta gam a kirjinsa yana tambayar ta me ya same ta ta zara jikinta daga nashi tare da miƙewa zaune shi ma ya miƙe yana kallon ta yana nazarin ta wai me ke damun ki ne ya ga daga baki ɗaya daga magana yanayin ki a can canja me yake faruwa naga gaba ɗaya kina a kasalance murya cike da ina ta ce marata da bayana ke min ciwo wayyo Allah na ya tsira mata mayatattun idanuwansa sosai a hankali ya juya ya yi rigingine a kan gado still da idanuwansa na kanta sannan ya ce min your period ba ta girgiza masa kai kamar ma mara gaskiya ya ci gaba da kallon ta har ta ɗauke idanuwanta cikin ƙwayar idanuwa ya jima yana kallonta sannan ya lumshe matattun idanunsa tare da kiran sunanta tun yaushe ya zo jikinta da bakinta rawa suke gudun cewa mm, mm, mm, mm ɗazun ne ya fuzar da iska mai zafi ta bakinsa me yasa ma har yanzu kika kasa ɗaukar cikina ne ko akwai abin da kike sha ne ban sani ba wani irin bugu zuciyarta ta har ma bata san sanda ma ta dafe daidai saitin ƙahon zuciyarta ba fuskarta a matuƙar ɗaure fuskarta a matukar mamakance shi kuma fuskarsa a matukar daure ya ci gaba da kallonta gabaki ɗaya tunaninta ya tafi ne akan ciki gare ta gare ki ashe kawai dai ya yi shiru ya kasa karasa magana ya juya ya zame ya yi kwanciyarsa ta matso shi sosai jikinta na wani irin rawa ta kamo tafin hannuwansa ta rasa ma me ma za ta ce masa kwata-kwata ba ta mazace haka zai fassara ta ba ita fa kanta tana buƙatar ta haifar masa bonsin baby mai kama da shi sak yaya yaya za a yi mata kenan ya za a yi mata haka me yasa muryarta a sanye ta ce dan Allah Abdul kai hakuri wallahi ba na shan komai Asani ma ban san ma me zan sha domin ya hana ni ɗaukar cikin ka ba ta kira sunansa cikin mutukar mutuwar jiki Abdul me riba ta na kin haihuwa ta da kai ka tuna fa asali na Abdul da yadda ma fa aka bi aka same ni sannan ba na da wani wanda ma zan kalla a duniya na ce dan uwana ne na ji to dan me ma zan ki haihuwa ‘ya'yana fa su ne na. su ne farin na a duniya bayan mahaifiyata. Ta ƙarasa faɗar hakan tana kuka. Ya kalli yanayinta, ta mugun bashi, tausayi, ya sa hannuwansa ya janyo ta ta faɗo jikinsa ya shiga ta I am really sorry, heart. I don't mean to hurt you. Kawai dai I need baby from you. Ina tsananin buƙatar ki haifa min baby mai kama da ke. Kallon shi cikin serious yayi magana, ta ɗan yi murmushi. Allah ya bani cikinka Abdul, ina son haihuwa da kai. Ta raɗa masa a cikin kunnensa, ya yi murmushi tare da cewa amin, yanzu sai ki san sai ki san dabarar da zaki min dan gaskiya a hannu nake kamar dai jira take ya faɗi haka ta haɗe su guri ɗaya kawai ta shiga tsotsa tana shafa ƙirjinsa tare da yunƙura raba shi da farin singiletin ɗinsa a hankali ya taimaka mata ta cire masa rigar da boxer ɗinsa ya saura daga shi sai shi babu komai sai abin sannan ta fara para, sab saffara jikinsa cikin nata salon da kuma wanda mata koya daga gare shi hannuwansa duka ya kai ya cire mata rigarta ta saura daga ita fa sai fayanta bara ya zaro nonuwanta daga cikin barazilanta yana shafa hankali a hankali kafin nan daga baya ya ɗaura bakinsa a kai ya shiga tsotsa yana sauƙi na nauyin ajiyar zuciya yana yawo da hannuwansa duka a jikinta yana gyara kwanciyarsa ya yayi yayin da ita kuma ta duka jikinsa ta kai bakinta daidai kan abin nan nashi ta fara caccaka tana soma tsotsan kan tana murza nufus hannunsa da hannuwanta duka wani irin numfashi ya ja da ƙarfi ya fitar yana ɗaura hannuwansa ɗaya sama kanta yana shafa sumar kanta yana lumshe ido wai ɗayan hannun nasa na murza nipples ɗinta A hankali ta dinga danna zandareriyarsa cikin bakinta tana tsotsa tana murza kan nipples ɗin. Wani irin nishaɗin daɗi yake fitarwa yana sake ware kafafuwansa tare da danna kanta wanda hakan ya sa ta dinga jin joystick ɗinsa har cikin maƙogoronta haka ta dinga sarrafa shi hankali shi ma yana murza kan nipples ɗinta dukkaninsu daɗi suke ji ki ɗaya suke ji tamkar ma suna yawo ne a gajimare. Ina jin daɗi please dan Allah heartbeat ki sha da kyau wayyo Allah. Kanta kawai ta ɗaga masa ba tare da ta iya amsa masa ba. awo da nake ji tsoro dukka don Allah ki tsotse ha haka ya karasa yana sauke nan a jan zuciya lokaci ɗaya wani irin karfi ya zo masa jikinsa ya ɗauki girma ganin hakan yasa ta dinga sokin ɗinsa cikin sauri sauri tana haɗowa da kayan kasan da tana sokin ɗinsa banda ihu da shirme shirme babu abin da yake ke yi Koma ta gefe ta jingine bayanta da ɗan abin gadonta tana kallon sa da idanunta da suka gama rikidewa za cike da matukar mutuwar jiki ya kai hannunsa kan tishu ya goge jikinsa sannan ya janyo ta zuwa jikinsa ya rungumo ta yana kishin ɗinta yana raɗa mata wasu tsumammun kalamai a cikin kunnenta wanda ya zamto mata sirrin su ne. Tsawon mintuna sha biyar suna haka daga bisani ne ya miƙe nufi batirin ya yi wanka ya fito ya same ta inda ya bar ta kwance sai dai fa idanuwanta a runtse suke alaman mata yi bacci ya goge jikinsa tare da feshe ilahirin jikinsa da turare mai daɗin kamshi a rayuwarsa yana son ƙamshi sosai kwata-kwata baya ƙaunar shakar wani abu saɓanin ƙamshi da sense mai daɗi. Haka zalika hancinsa baya iya haƙurin jin wari ba duk ƙanƙantar wari zai ji shi. Shi ya sa ma yake mugu-mugun son su don ta lura tun lokacin baya tun bai ma san zai faɗa tarkon ta ba yake masifar son ƙamshin turaren nata. saman gado ya hau ya kwanta a bayan ta haɗe da janyo ta ya manne ta da kirjinsa yana kai bakinsa daidai sai tumin abin nan nata ƙamshin jikinta yake har a lokacin yana sheƙa washe gari tun da sanyin safiya kiran musti ya shigo wayarsa wayarsa da ke aje akan miro ya soma kokarin ɗauka, wanda kiran ya katse har a wani shago. har wani ya ƙara shigowa idanunsa cike da mayin bacci ya ɗauka yana manna wayar a kunnen shi ɓangaren musti yana jin ya ɗauka ya ce hello friend ya haka ne musti kira da sanyin kira da wannan sanyin safiya haka lafiya garma iyali ya zaka kama kira na haka a kai dai fa baka da iyali shi yasa ko sannu sannu kashin awaki dan rainin hankali kawai ka kira ka kira amin ta kira ne yanzu wai tana ta neman numbers ɗinka ba ta samu ni dai ina mai tabbatar mata da numbers ɗinka suna zuwa ok na ji zan kira ya katse kiran tare da kashe wayar gabaki ɗaya sake rungumo matarsa ya ci gaba da bacci Bolaji zaune ita da zai cikin ɗakinta inda zai tarafka uban tagumi tare da tsura mata idanuwa tana son sauraron bayanin Bolaji da ki da ki. gaskiya ban san yadda zan ce miki ba. Iya kokari na fa na yi miki akan daga kin koma ɗakin ki. Amma hakan ya ki samuwa. Me zai hana maki koma gurin boka nan na kan dutse ki nema wa kanki mafita tun ma lokacin bai kure miki ba. Ta kasa maganarta tana dubanta. tunani na ƙarshe kenan saboda aikin da kika sa a yi a kan Abdul babu wanda ya yi tasiri a kansa hanyar fice masa hanyar fita matsala hanyar fita ce matsala ita kaɗai ce matsala gare ni matsala ta mama ba ta bari na na fita har abin ya fara damuna ki saci hanya ki je ba tare da saninta ba idan ma kika tsaya sanya sanya kika ce wai za kwana eh, sai kin tsaya kin tambaya ko an baki umarni to ke ce zaki kwana a ciki ki duba ki gani fa shi wanda ake abun a kansa ma yana can yana cin duniyarsa da matarsa me bi ma zuwa yanzu ma ya manta ma da ke a duniyarsa ke ke kin zauna jiran tsammani ai zaki zaki za ki saka na kan dutse ya miki akan sa aiki mai kyau mai zafi ta yadda ma zai dawo kasar a firgice ba tare da ya san hakan ba idan ma da hali ma ya baro shegiyar yarinyar a can ma kawai ya dawo ya barta haka ma za a yi baki ji ma yadda nake jin zuciyata a duk sanda ma na tuna ya ɗauki tsinannen yarinyar nan ba zuwa wata ƙasa amma za su ci ubansu ne wallahi don wallahi sai na yi maganin su daga shi ma har ita sai sun zama abin tausayi ta ƙarasa magana tana jan wani numfashi da ƙyar tana fesarwa ke dai ki san yadda dai zaki ki je ki ga ga baƙo gobe insha Allah karfe takwas a gaban boka na kan dutse za ta yi miki kin ji ko ke ce nan kusa za ki koma gidanki ta yi ne tana mata dariya sosai mako komawa ta kuma tana nufin abubuwa da yawa don kuwa zan tsula tsiya wallahi sai na ba Abdul mamaki sai ya gane ni din ni yayi wa walakanci kwance suke cikin bargo suna manne da juna Eke eh na aikata mata da zafafan wasannin sa yana gaya mata yadda dai matsayinta yake a zuciyarsa da kuma yadda yake santa so ta dinga jin ta dinga shige masa jiki sosai tana magana a shagobe ni dai Abdul dan Allah dan Allah alfarma ɗaya zan nema a gurin ka. ya birkito ta suna fuskantar juna tare da cewa tun kafin ma ki faɗa abin da kike so an miki ki faɗi kuma me shi An hankali ta soma magana a tsanaki tana kallon cikin ƙwayar idanuwansa shi ma ƙwayar idanuwan nata ke kallo yana jin yadda bugun zuciyarsa ke ƙara ƙaruwa a kanta dan Allah Abdul kadda kada ka rabu da ni ina son ka fiye da komai ina son ka fiye da yadda ma nake son rayuwata don Allah ka riƙe ni amana kamar yadda ka sha gaya min kai kanka ka tabbatar da ni marainiya ce ka tabbatar ka tabbatar da na, ni marainiya ce bana da kowa bayan mahaifiyata da ammi sai kuma kai da ka kasance jinin jikina duk ran da kai kokarin bari na na san mutuwa zan yi dan ba zan iya jure rashin ka ba ta ƙara safaɗar hakan tana sauki a jan zuciya sannan ta ci gaba dan Allah ko ko da ka mai da Zainab kada ka juya min baya ba zan juri rashin ka ba Abdul a da can baya na kasa hakura da kai na kuma yanzu da nake jin ka tamkar rayuwata kada ka juya min baya Abdul dan yayi saurin haɗe bakin su guri ɗaya ta yi saurin lumshe maitattun idanuwanta jin hawaye idanuwanta na dab da ƙara zubowa ne kafin ka ce mai tuni hawayen sun sake wanke mata fuska saboda yadda take jin ta tamkar za ta raba ta da shi ne hannunsa ya kai suma ƙoƙarin share mata hawayen da ɗayan hannun na nashi kuma yana shafa mata sumar kanta zuwa bayanta still dai bakin su na haɗe da na juna kusan mintuna goma suka ɗauka suna manne da juna fatar jikinta na taɓa jikin nashi har ma yana jin tamkar ma ya maida ta cikin jikinsa. Ga shi dama gabaki ɗaya babu komai a jikinsu, yayin da ita ma hakan ta dinga ji a jikinta har ma bata san ma abin da zai gitta a tsakaninsu ba. Tana jin ina ma su kasance haka har abada. Kuka take sosai har ma sanda ta kira ta ji yana kiran sunanta da wani irin salo, Sa'adillah ki hakuri haƙuri, ki shiru haka, ki daina tunanin rabuwa da ni da ke babu mutu raba, wallahi ba zan iya barin ki ba ina mai tabbatar miki duk randa ma kika gani Abdul Jabbar na barki to ki sa ayar tambaya ba zan iya barin ki ba please dan Allah ki shiru dan Allah haka ki daina kuka kukan nan naki yana ɗaga min hankali yana taɓa min zuciya da jiki yadda take bugawa akan ki taɓa zuciya ta ki ji ki ji dan Allah ji dan girman Allah ki daina kawo rabuwa tsakanin mu kin ji sai maganan ta magana ta ta ƙarshe da zan gaya miki daga yau daga rana mai kamar ta yau kar ki sake min zancen Zainab saboda ta yi saurin toshe masa baki da hannuwanta kar ka ce ba za ka maida ta ba Abdul ko Allah da ya halicce mu ma muna yi masa laifi kuma mu roƙe shi ya gafarta mana ballantana ma mu ƴan adam ka dinga sanyaya zuciyarka akan komai ka yi haƙuri ka yafe mata shaidan kawai ake bawa haƙuri baya haƙura amma duk dai wanda ba shi ba to yana haƙura ka yi haƙuri Abdul, don Allah, saboda Allah da darajar iyaye ka maida Zainab gidanka, hakan shine ne kwanciyar hankalin iyayenmu. Ta ƙarasa faɗar hakan wasu hawaye na ƙara zuba mata tsabar kishin mijinta, tana matuƙar son shi. amma hakan ba zai hana ta fahimtar da shi gaskiya ba kuma zuciyarta na ƙarfafa mata ko ba jima ko ba daɗe zai dawo da zi don haka dole ne ta jajirce ta ga ita ma ta ba da gudumawa ta ta yadda gaba zai ƙara ta da kimarta. Kallon cikin idanuwan junansu suke kowanne da yadda yake jin zuciyarsa yayin daga baki ɗaya takaicin zancen zi da ta masa ya nemi dagula masa lissafi har ma ya dinga jin wani abu na taso masa daga cikin ƙahon zuciyarsa tamkar wanda zai amai ganin irin kallon da yake mata yasa ta soma bashi haƙuri I'm really sorry idan ma maganan da na ta ɓata maka rai amma don Allah ka daure ka duba maganata ta faɗi haka ne tare da faɗa jikinsa ta ƙanƙame shi tana sakin nauyin ajiyar zuciya wani irin sanyayyen daɗi ya dinga ji yana shigarsa tana son shi ba ta son ganin sa cikin damuwa ko ko ɓaci rai sannan tana gudun duk wani abun da zai ɓata masa to me yasa shi ɗin zai ji haushinta don kawai ta yi masa maganar zai eh a hankali ya buɗe bakinsa zai yi magana sai kuma ya yi shiru ya fa ya fasa shi ma ya kankame ta ya ji wani irin shauƙin ta na sake shigarsa fiye ma da ɗazun da ya yi having sex da ita a hankali Phillips ya ci gaba da motsa saboda salon da sa ɗin ke masa a cikin kunnuwansa da harshen ta. duka duka a nan gurin zan dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wato littafi na saba'in da biyar